وما لهم من ناصرين وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما بعد wa musulmi da muka haɗu a wannan unguwa mai albarka tare da malamanmu da alarammominmu da 'yan agajinmu da dattijawanmu da muka tare da su a nan da kuma mutanen unguwa da muka sama sun daga mai shiya da sauran manyan mutane alai shamsu da sauran mutanen unguwa muna juna sallama ta musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya saka ma alaran Musa Sani da alkhairi alaran Musa Sani ya yi tsaye sai an yi wa'azi nan kuma alhamdulillah wa'azi ya tabbata malamai sun zuba wa'azi Allah ya saka mana da alkhairi baki daya ga malamai nan kasa ba samu dama suka yi wa'azi ba ga alamin ba samu suka ja Qur'ani ba to muna roƙon Allah duk wanda bai da wanda ya wa'azi da wanda bai ba duka Allah ya saka maka kowa da alkhairi amin wanda ke gaskiya wa'azin da aka yi duka yau wa'azuzi ne masu kama hankali kwarai da gaske wanda ke gaskiya tsakani da Allah inda mu kuma adalci to ya kamata mu tashi saboda abin da muka jiya mu je mu yi aiki da shi mu muna roƙon Allah malumman mu Allah shi musu albarka amin al'ada da aka saba wa'azin sati ba a yin abinci za a zo a yi wa'azi a tashi amma kun ga nan an dafa abinci an ba mutane gurgudu sun ci an kawo drinks an ba mutane sun sha an kawo ruwa kuma an kawo shayi eh kaga an ka sha shayi Niger kenan Niger ana wa'azi za a kawo shayi a ba mutane da kasu kwana a tayi kenan Allah ya saka musu da alkhairi wanda ya wannan kokarin Allah ya saka mai da alkhairi wato yan uwa musulmi da yake ni ba wa'azi zan yi ba amma kalaman da malam abakar ya yi na cewa unguwanni sun haɗa kansu da manyansu da yaransu da 'yan kasuwarsu da manomansu suka dakatar da fasadi cikin unguwarsu wannan abu mai kyau hmm. kuma Allah yana gani abin da suka yi Allah zai gode musu kuma Allah maɗaukakin sarki zai saka musu da alkhairi abinda mutane ba su gane ba shine ita barna idan aka zo aka yi ta ga wuri za ta yi naso lokaci mai tsawo bata gurabunta ba su wuce ba da za a ce ku yadda ku amince a zo a aza gumma a yi muku kiɗi cikin unguwa wallahi malam sai kun daɗe ana ƙine muku albarka inda kun yadda duk wanda da hannu ne an kai sannan 'yan matasan da a cikin shiyan nan da 'yan yaran da a cikin shiyan daɗewa suke ba su mance da wannan abu sannan abinda mutane ba su ganewa duk lokacin da shaitan ya koro jama'a ta suka ta suka aza kayansu to shaitanun da awar nan su yi mutane da awar nan yawa ganewa na abba su da mazansu da matansu ba su yawan shaitan da aure nan hmm. saboda mi saboda su shaitanu suna son ire-iren wannan wurin mazamir bushe-bushe kayan bushe-bushe algaita in ana busa ta da kiɗe-kiɗe alma'azi in ana kiɗa don gumma suna tashi shedannu gayyata suna aka suna hawa za su yi cincirindo za su yi taro za su taho su jimi akai hmm. to kaga lokacin suke wannan abun shedanu suna ta tsinuwa da tsiba albarka mala'iku suna tsinin mutanen suka taru da suna suna tsinin musu albarka to kaga lokacin da mutanen unguwa suka yi kokarin cewa ya kamata mu zamna mu dakatar da wannan abu sai Allah ya saukar da zama lafiya da rahama cikin unguwa sannan bugu da ƙari akwai ɓarayi waɗanda abun na ba su shawa wani in yi to wannan kiɗin ba kiɗin na ya dame shi ba sabe na yake cikin unguwa wani gida ya kamata ya shiga irin wannan ya taɓa faruwa unguwanmu wani mutum ya gayyato gida ne saboda ya haihu an ka so gida ne aka yi kiɗi aka kiɗa gangunma mata sun kai rawa sun kai abin suka sun hatsari da dare ya yi ɓarawo ya shiga gida na ya yi mugun ya sata akwati an ka jajibo da kayan masu da kayan duka an kwashe an tafi da su za ga ma an ciri ba ba ciri ba sannan bayan haka nan kai da ka gayyato wannan duk wanda adda alhaki ka ci amana ta yi matsayin mutu-mutunan unguwa ba da yadda ta an kai ba saboda ka shi yasa mutanen kwarai duk inda suke la'alla masu mulki ne la'alla masu kuɗi ne aikin su Allah maɗaukakin sarki ce allazina in makkannahum fil ardi allazina in makkannahum fil ardi aqamu as wa atu az-zakata wa amaru hmm. wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi aqibatul umur wato yan uwa musulmi ga unguwa akwai wanda ana jin magana ce saboda mai unguwa na ga unguwa akwai wanda ana jin magana saboda dan siyasa na iko gare ga unguwa akwai wanda ana jin magana saboda yana dan halin da yana taimaka mutanen unguwa ga unguwa akwai wanda ana jin magana saboda mi malami ne to zaka ga duk wanda Allah ya ba wata dama to abinda Allah ka so allazina in makkannahum fil ardi wanda in muka ba su iko muka ba su shugabanci cikin ƙasa a kama su za su tsaye da sallah da su za a sallah sannan wa atawu zakka za su ba da zakka za su hidda haƙƙin Allah su ba bayan Allah wa amaru bil ma'ruf kuma za su yi umarni da alkhairi wa nahau anil munkar za su hayin daga mugu abu sai Allah ya ce walillahi aqibatul umur zuwa ga Allah ne ƙarshen al'umma suke komi da kaga ana yi wa sai an kare an kuma ga Allah kinan duk wanda Allah ɗaukacin sarki ba damar ya yi umarni da alkhairi cikin unguwa bai yi ba Ya yi hari daga mugun abu cikin unguwa bai yi ba to ra tashin kiyama za a hadu wani Allah za a wa Allah ƙarin bayani da mai unguwa da liman da masu kuɗin unguwa da 'yan siyasar unguwa da masu iko unguwa waɗanda suna da iko su sa a bar kiɗin gangun masu ke shiya a daina saukar da bala'i cikin shiya ba su bari to ka bari hagin in sun kaɗa gaba Allah ne zai faru gare su lokaci na wanda muke ciki yanzu talaka wallahi malam ba wai magana a tuwa aza gangun ma to yana saware ba ne ba lokaci ne wanda ya kamata yanzu a Najeriya har da ake ciki yanzu wanda ba kowa za a yi tuwo abin tuwo uku gidan shi ba kana ya kida gida gida goma wallahi babu wanda gani aka iya abinci uku ga yi cikin gidajen unguwa to kai yanzu wanda a cikin wanga hali wani ya sai da mota ta bai ya hawanta mashin ya ka hawa wani ya sai da mashin ina ya kuma yana hawan keke wani hadda keken babu yana ta ya kasa wani za ga hadda abincin gida ne bai isa itace sai mata ta farba wani za ga gida ne ce wani shi mata ta rage haka nan na ake ɗauki gidan yana kokowa da masara ina kai ina yadda a to a kiɗa maganganu masu cikin shiya mata suna bote-bote a sauka muku da bala'i cikin shiya mutane ba su ganewa ne a sai a zaro ku musiba sanan yan ku ƙanana daga nan za ka ga wata yariya yan ƙarama ta ɗinki babban mace tana wani bote-bote nan ta ɗauki wannan mugu abu saboda yaro bai ganewa ƴaƴanku maza nan na za a koya musu mugu abu ya za a kawo muku mugu abu cikin shi a aje muku saboda mi don mi ko ko ba ku yadda ba ku yadda zunubi ba ne duk wani mai hankali musulmi ya san kiɗi haramun ma jima ko ku sani ba amma sai haga wani ya an to wallahi malam wani ana iya hana wa wa'azi nuri wallahi ba hana kiɗi ba wanda an aza an ka fara kira sai sun yan izala ga su a zamanin kayan su amma mai gangun ma sun kaza an ka fara kiɗi sai ya sau والله ما ادم يا كما تشوا كاني قيام الليل سبحانه وتعالى يتي واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون الله ما دوكو كين لك يتي واتقوا يوما ku kiyayi ku ji tsoron wani irin yini una fihi ila Allah wanda ake maishe ku cikin zuwa ga Allah malam duniya zaka bar duniya ka koma ga Allah ka tsoron wannan yini wallahi malam ku tashi hankali barin duniya la ilaha illallah wallahi malam barin duniya har da manya tsoro ne suka ji gaban su na faduwa wannan sai ma Allah aiki sun sun sun yi amma gaban su na faduwa ba su mi za su iskiwa ba akwai wani babban malami ya zo mutuwa yana zubar da haina kuka almajirai suna cewa haba malam malam ka yi aiki ka zana alheri ka yi ka dasa mutane ka koyar da mutane addini malam ka so mutuwa kana kuka ya ce ina jin tsoron wata aya cikin qurani Allah wa maɗaukakin sarki ya ce wa badalahum minallahi malam ya kunu ya tafi wa badalahum minallahi malam ya kunu ce wallahi ina jin tsoron ayyaka. Allah ya ce wa badalahum ya bayyana gare su min Allah daga Allah ma lam yakunu tafimu abin ba su yi tsammani ba su sun doka duniya sun yi abin ƙwarar ko su zuwa gaba Allah sai suke ba ashe ba su koyi ba shi yana ganin mutane suna kallo ne wali suna kallo ne bawa Allah gaba yana faduwa cewa kai ce gaban Allah ce ba haka nan duk wanda annan zai babu wanda an da garanti cewa gaban Allah ya iske alheri sai tsammani Imam Ahmad bin Hanbal shedan ya tuna cewa ya Ahmad kar futtani Ahmad ka kuce mini ka tsere wa sharri na Imam sai ce la ba'du a har yanzu wallahi ban kuce wa sharrin ka shedan ya zuna cewa haka sai kai karshen rayuwa ta ya halakar da shi don da ya ce eh lalle na kuce mashi da shi ke an samu matsala sadaka wallahi jama'a mu kiyaye banna banna da ka gani in an ka shifka ta wallahi malam ba ka ga su ka shuka ta su kadai shi yasa kaga gidaje suna mutuwa saboda banna da aka shifka cikin su kaga da cijo ya gina ɗakin bakin ƙofa ya bar samari suna shiga ciki ana ta zinarin zai kamar yadda malam abubakar yi wa'azi kuma ya kasa magana mutanen shiya in suna ga barna wallahi su yi magana idan kuma ga wuri an aza shaye-shaye ana yi wallahi ka kun shiru ku magana idan kuka iske wani wuri matasa suna taruwa ana haraka bokal wallahi ku magana ku ba gidanku na ba a watsi wannan lalura za a jawo muku tamaki za a jawo muku yan ta'adda su shigo cikin ungo saboda abokansu su annan duk inda kaga kolaye suna suna sabkale mutanen su kayan su a wurin motsi a wurin to saboda ka wallahi duk wanda ya ga cikin unguwarsu ana sabkali miya buta suna shigowa to su ɗauki mataki don akwai ɓarayi akwai 'yan daba akwai 'yan ta'adda akwai miyagun mutane akwai 'yan ƙwaya akwai wane ne ku kore su su bar ungo in ba ku yi haka nan ba wallahi duk abin da ya shigo ya same ku cikin wallahi ku karkan sai ya yi muku wahalar zama in ba ku kori ɓanna ba don ita ɓanna in tana ƙarama na aka maganinta in ta girma wallahi wayan magani gare ta muna roƙo Allah wa ɗaukacin sarki waɗannan unguwa nan wannan unguwa ta gwazange shin gwazange take ko ina ta aiki ta daga gwazange na aiki eh nasarawa ko yawa nasarawa saboda nan unguwar nasarawa muna roƙo Allah ya ƙara mata albarka Allah ya ƙara muku zama lafiya Allah shi muku kare da shirin miyagun mutane Allah ya zuba alheri cikin wannan unguwa mai yawa sauran unguwannin baki daya wannan gari na argungu Allah ya kara masa albarka muna roƙo Allah subhanahu wata'ala duk wanda shirya mana wannan abinci Allah ya saka mai da alkhairi Allah ba daukakin sarki an sha ayyukan mu baki daya ya gafarta wa iyayen mu da malaman mu ya sa mu cika da imani assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh